ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم abin da yake cikin sammai da ƙasai duk na Allah ne shi ya halicce su shi ne kuma yake tsara komai yana gafarta zunuban wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da rahamarsa, yana azabtar da wanda ya ga dama da adalcinsa. Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansu ne.